ku biyo ni insha Allah bidiyon mu na yau mun kawo muku wata sabuwar exchanger ce wacce suke bada airdrop na coins ɗinsu kimanin kwaya dubu ɗari biyu ku biyo ni da fara akwai link zan ajiye muku a description a ƙasan wannan bidiyo da kuma comment wanda za ku yi click a kan shi zai kai ku pejin su kamar haka da ya kawo ku wannan fejin kamar yadda kuke gani gashi wannan link din nima wani ya gayyace ni ma'ana wani ya gayyace ni mai suna martin chikudi aga obodo shine ya gayyace ni saboda haka nima idan ka zo gayyata ta za ku ga sunana za ku ga suna wanda ya gayyace ku kamar yadda kuke gani wannan shine fejin su na farko wanda wannan link zai kawo gashi nan sun ce get rewards 200,000 BNDC by signing up and KYC za ka samu kyautar BNDC kwaya 200,000 ta hanyar yin rajista da kuma yin KYC ma'ana kai verifying na shi wannan account ko kuma wannan wallet ɗin taka to kamar yadda kuke gani da farko za ka yi sign up ga shi na ɗaya kenan ma'ana za ka yi register na biyu za ka yi install app and log in ma'ana za ka install ɗin application ɗinsu sannan kuma sai ka yi log in ma'ana ka shiga kenan ka saka email ɗinka ka saka password sai ka yi click ya buɗe maka shi ne log in ɗin sannan na uku za ka yi account verification shi ne KYC ɗin abu ne da mace ɗaukar hoto ne da kuma wani A card ɗinka ka ba da wannan jawaba su ne KYC sannan sai get rewards na hudun kuma su ka gama wannan shine za a baka kyauta to da fari da ka shigo wannan fejin sai ka yi click akan wannan sign up din, da ka yi click akan shi kamar haka zai kawo ka feji na gaba wannan fejin shi zai buƙaci ka saka nan za ka saka full name ɗinka nan za ka saka full name ka tabbata da yake jikin ID ɗinka shi za ka saka a wajen nan sai ka saka email address ɗinka nan kuma sai ka ƙirƙiri password ka saka nan wajen sai ka danna ya yi tik yana yin tik shi kenan sai ka danna wannan create da ka danna create zai kawo ka feji na gaba kamar haka yana kawo ka wannan feji na gaba za ka ga sun abubuwan wannan ƙwaya hudu da za ka yi ga na farko na wannan sign up ɗin ga shi nan ya yi tik ga sauran ka ƙwaya uku kenan ya rage to zai nuna maka gashi register successfully please check your email to activate your account ma'ana register ta yanzu ka bude a account da su kenan saboda haka za ka je ka duba email ɗinka za su ɗauko maka da wani link domin ka yi activation ɗin shi wannan account ɗin naka saboda haka sai ka koma email ɗinka da haka koma email ɗin ka tabbata sun aiko maka da sako akwai wanda za ka danna activate sai ka danna kana dannawa za su ce maka to yanzu account ɗinka sun yi activation ɗinsu sun yi activation account ɗin a wajenka sai ka dawo nan in ka dawo nan sai ka danna wannan download the bndc wallet ɗin gashi sai ka danna ta kamar haka kana danna ta kamar haka za ta ɗauke ka ta kai ka play store ne da haka gashi ta kawo ka google play to sai ka danna wannan install ɗin da ka danna install ɗin shikenan zai zauna maka haka bashin ya gama installing kenan sai ka danna wannan open din zai bude da ya bude zai kawo ka wannan page kamar haka gashi nan zai so massage sai ka 100% yana kawo 100% zai kai ka page na gaba kamar haka da ya kawo ka wannan page sai ka danna wannan gashi za ku ga rubutun na Taiwan ne wallet ɗin ta Taiwan ce ta 'yan Taiwan ce wallet saboda haka za ka san ba turanci bane nan sai ka danna wannan gashi nan nan sai ka danna ka danna zai kawo ka wannan feji kamar haka sai ka danna wannan wajen da ka danna shi zai kawo ka feji na gaba kamar haka still sai ka danna wannan ka danna shi zai kawo ka wannan feji na gaba kamar haka da ya kawo ka wannan feji sai ka danna wannan nan ƙasar nan ka danna shi zai kawo ka feji na gaba da ya kawo ka wannan fejin daga nan sama ga wani jan tauraro nan sai ka danna shi da ka danna wajen zai nuna maka wannan fejin kamar haka Eh, kana danna shi zai nuna maka english sai ka zaɓi english to zai koma turanci shi ne ya kai sauƙin yi kenan yana komawa turanci sai ka danna wannan sign wannan sign in wannan sign in sai ka danna shi da ka danna shi zai buɗe maka kamar haka zai buƙaci ka saka email ɗinka da ka register da kuma password ɗinka ka ka register kana sakawa nan ka saka email nan password sai ka danna wannan sign in da ka danna wannan sign in ɗin zai buɗe maka kamar haka gashi ta ce wannan wayar ɗin zai nuna maka gashi za ka samu a dndc kwaya dubu ɗari dama kamar yadda suka alkawarta maka amma me by completing the account verification sai ka kammala verification na account ɗin saboda haka sai ka danna wannan get started ɗin kaga yanzu ka yi register ka yi login yanzu abin da ya rage maka sai ka yi KYC KYC da zai rage maka saboda haka sai ka danna wannan get started din ka danna get started shi shikenan zai kawo ka feji na gaba kamar haka zai ce ka yi activate now sai ka danna wannan activate da ka danna shi zai kai ka wannan fejin zai ce maka ya tura maka OTP wasu nambobi ne kwaya hudu zai ce ya tura maka cikin email ɗinka ko gmail saboda haka sai ka je ka ɗauko su ka saka a wurin nan kamar haka da ka ɗauko su ka saka su sai ka danna wannan verified da ka danna verified zai kawo ka feji na gaba kamar haka Sai nuna maka gashi ya yi sai ka danna wannan kwantino din da ka danna wannan continue din zai kawo ka wannan fejin eh, da ya ci gaba zai dinga sashi ne har sai ya kai wajen talatin sati seconds kafin kafin ma ya kai sati seconds din ya nuna maka activate sai ka danna kana dannawa zai kawo ka wannan fejin da ya kawo ka wannan fejin zai ce ka select your country ma'ana ka zaɓi wace ƙasa kake kamar ni misali najeriya ka ga zaɓi najeriya da ka zaɓi najeriya in kuma niger ne ko misali saudi arabia ko libya sai ka danna wannan continue ɗin ka danna wannan continue ɗin zai kawo ka wannan page kamar haka sai ka danna wannan verify ɗin da ka danna verify zai kawo ka wannan page yana kawo ka wannan page still ko dai kai ka wajen KYC kai tsaye in kuma bai kawo ka wajen KYC kai tsaye ba za ka iya danna wannan alamar mutum ɗin ko kuma ka danna wannan option ɗin ka je ka shiga wajen KYC in kuma ba haka ba zai iya kai wajen KYC kai tsaye kamar haka da ya kawo ka wannan account verification ɗin a verification account to yanzu zai ce maka akwai abubuwan da za ka gabatar wajen yin wannan KYC ɗin gashi nan personal information da ake buƙata da kuma update your photo saboda haka sai ka danna wannan start ɗin da ka danna wannan start ɗin zai kawo ka feji kamar haka yana kawo ka feji kamar haka zai buƙaci ka saka sunan ƙasarka misali najeriya za ka saka id card ɗinka a wani irin id card za ka yi amfani da shi id card ne hukun borders suka ko bin lasin in ka shiga za ka zaɓa in kun ga misali na zaɓa id card gashi suna abu bello musa nan document nan za ka saka lambar ita wani id card ɗin naka kenan document number nan a birthday date of birth za ka saka sai gender kana saka gashi nan still nan dai ya su ne ya maimaita za ka saka date of birth ɗinka da gender kai namiji ne ko mace sai ka yana next da ka yana next zai kawo ka wannan ga gashi zai na maka confirm you must provide your name concerned with the information on the ID on the ID card ma'ana dole ne ka bada sunan da ya yi daidai da mai soyan da yake kan ayyukan ɗinka saboda haka in ka san ba daidai ba ne ka na wannan kwamfam ɗin sai ka danna wannan alumo ɗin sai ka canza kamar misali ni za ku gani misali kun gani na dana alumo na mai shi Musa Abba Bello shi ne akan ayyukan card ɗin saboda kai ma aka yi gyara kamar ka danna wannan kwamfam ɗin in ka gama sai ka danna kwamfam ɗin ka danna shi kenan sai ka danna wannan zai na maka bndc to take pictures and record video za ka bar shi wannan application na sai ɗauki hoto da kuma record video sai ka ce allow ka your allow shi kenan sai kind of next Kind of next zai kawo ka wannan pejin nan zai nuna maka gashi document image front Mana za ka ajiye fuskar id card ɗinka wanda ka tabbata sunan ya iri da wanda ka yi rijista sai ka ɗauki wannan a fuskar wannan alifin naka ka ɗauka da ka aje shi sai ka danna nan sai ka ɗauke shi ka ɗauka kenan sai kuma ya buƙaci selfie straight photo sai ka sai buƙaci ka yi selfie ka saka fuskar ka sosai ta miƙe kafin sai ka yi selfie na fuskar ka kana yi in ka saka fuskar ta miƙe sosai sai ka danna nan wajen shikenan ya ɗauka sai ka jira to zai nuna maka nan wajen video verification zai buƙaci kuma ka ɗanyi bidiyo sai ka yana na startin da ka yana startin nan sai ka kawo ka wannan fage shi ma sai ka saka fuskarka za ka ɗanɗanyi motsi da fuskarka kimanin sakan takwas kafin ya kawo da sakan takwas nan in ka tabbata ka yi sai ka ɗan motsawa nan za ka dinna wannan jan shi ne video zai so mai kwayo zuwa sakan takwas zai ɗauki ya gama recording kenan zai kawo ka wannan feji kamar haka ya kawo ka wannan feji kamar haka zai na maka gashi ya yi good kenan bidiyon verification din ya yi sai ka danna wannan next din da ka danna next zai kai ka feji na gaba kamar haka sai ka danna wannan verify din da ka danna wannan verify din zai kawo ka wannan fejin kamar haka zai na maka send authentication success please wait for system confirmation ma'ana wani authentication da kai wannan KYC din yayi ma'ana duk abin da ake bukata a yi ka yi yayi saboda haka yanzu sai ka dakata domin system ya confirm ma'ana sai ka dakata domin su tabbatar in suka tabbatar abin da ake bukata duk eh kai kai an karbe ka to za su sanar da kai ta email ɗinka da na sanar da kai ta email ɗinka shikenan in ka dawo in ka dawo cikin wallet ɗin ka ƙara dubawa za ka gan shi kamar haka za ka ga sako sun turo maka cikin wallet ɗinka shi ma kun ga gashi ni sun ce a transaction details uh, bonus KYC gashi nan 200,000 BNDX success gashi nan sun turo mini shi wannan BNDC din gashi na samu bonus na BNDC kimanin ba dubu ɗari kada kuma ta, shi fa wannan BNDC din stable coins ne na ƙasar Taiwan stable coins ne nan gaba zai iya yin daraja in dai aka yi kisan shi insha Allah ne da rabo da rai da lafiya yake yin daraja saboda haka mai gashi sun toro mani gashi nan in ka ƙara shiga cikin wayar din, to gashi nan kun gani ga BNDC nan ƙwaya dubu ɗari biyu gashi abin da suka bani kenan wannan shine abin da suka bayar wannan BNDC din ina fata wannan bidiyo ya ƙatar da ku kuma da fatan za ku yi haƙuri domin bidiyon ya yi tsayi amma ya yi tsayin sakamakon in katsa shi domin a yi gaba ɗaya da yin rajista ɗin da kuma yin kewa a nuna muku yadda za ku